Ranar kuke jira yau gashi ta zo iyalan Alhaji Abacha Umar Shinkori da kuma Alhaji Hassan Yahaya na farin cikin gayyatar 'yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin auren 'ya'yansu Abdulrahim Abacha wanda aka sani da suna kamfani da kuma Fatima Hassan Yahaya wanda insha Allah da dar Allah za a ɗaura wannan ɗaurin aure ranar Asabar 27 ga watan Yuni ta shekarar 2020 lokaci karfe tara da rabi na safiya wurin haɗuwa shine nan bulunkuta Abuja bayan wannan makaranta mai suna El Kelami College of Islamic Theology ana mai gayyatan kowa da kowa ya samu halatta wannan sako na zuwa muku daga Malaka Challa Abacha mai taimako na musamman ga kwamishinan sufuri.